السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba 29 ga watan jimadar ula hijar manzan Allah sallallahu tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da takwas ga watan march shekara ta dubu biyu da sha shida. a ci gaba da karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad al-hassan buna ali buna khalaf al-barbahari allah madaukin sarki ya gafarta mashi sharhi da talikin da a shekhu doktor salih bin fauzan bin abdullahi fauzan ya yi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi da yan gwa manta ba a karatunmu da ya gabata mun karkare bayani dangane da al'imanu bi annal jannata haƙƙun wannara haƙƙun a inda bayan da muka karkare waɗannan bayanai baki ɗaya to sai muka komo muke jin bayanai dangane da wasu waɗanda suke cewa wai su musulmi ne ba su yadda a ce akwai wata ko wani gida a lahira sunan wannan gida aljanna za a sa waɗanda suka bi Allah da takawa ba su ba su yadda da wannan ba kuma ba su yadda ko wani gida sunan shi wuta ko jahannama a lahira wanda za a sa makan garan bayi ba har ma muka ji suna cewa ai a ce akwai waɗannan gidaje guda biyu to ba wani abu ne illa yaudara da aka samu bokaye da sarakunan masar na da suna wa mutane saboda su farauce biyayyen mutane gare su kuma su tsoratar da duk wanda zai masu tsayayya da tawaye saboda haka su a fahimtansu a kuma su da kuma abin da suka yadda da shi shine kawai mutane su fahimci wuta da aljanna to ko dai barazana ko kuma yaudara kar a yadda da waɗannan waɗannan su ne waɗanda ke kwatanta nasti da hankalinsu kuma batattu ne sannan ba musulmi ba ne ko da kaji sunansu ya kama da na musulmi ko da sun je jami'o'i suna dakon digirori to duk wannan karabu da su mun karanta nau'i na biyu waɗanda su kuma suna cewa za a yi wutan kuma za a yi aljanna amma yanzu da yake maganan nan ba su kuma me zai sa matin yanzu a samar da wuta ko aljanna alhali waɗanda za su shige su ba su je inda za su shigan ba anya babu ɓanna kuma babu yin abu babu tsari suka ce a wannan ba zai yiwu ba idan ka zauna gaban irin waɗannan la'anannun sun sun kawo maka dalili a matsayinka na mai ƙaramin fahimta ba ka da ilimi sai ga kamar suna da gaskiya domin idan ka ce sai an je lahira yanzu Allah zai yi wuta ko zai yi aljanna yaushe za a gina mutane na jira sai su ce to Allah ba yana aiki da kun faye kun ba kun gane waɗannan su ma ne saboda ƙur'ani da suna sun tabbatar mana cewa wutan nan da aljannan nan yanzu aka suna nan kashi na uku daga cikin waɗannan batattu su ne waɗanda suna saƙidar cewa take yi watan wata rana za a nemi wuta da aljanna a rasa su kwata-kwata a neme su ba su neman aljanna zai ƙare 'yan aljanna su daskare su zama duwatsu haka azaban wuta za ta ƙare 'yan wuta su daskare su zama duwatsu ba su sau da dai kamata a danganta ɗan aljanna da ɗan wuta da dawwama kamar dawwaman Allah ba su ma waɗannan batattu ne shiryayyu kaɗai su ne waɗanda ke cewa wuta da aljanna tabbas suna a yanzu haka tun da Allah yi duniya ya yi su tun ran gini tun ran zane sana ka za su dawwama har abada dawwaman da Allah madaukin sarki ya sa musu ba su da iyaka dawwaman su ba dawama bane irin ta Allah sannan kuma wuta da aljanna gidaje ne guda biyu da Allah madaukin sarki ya tanada in kai aikin arziki ka bi dokokin Allah to Allah madaukin sarki sai ya kimanta kai girmama kai ya sa ka gidan aljanna idan kuma ka kangare ma Allah ka bijire sai saka ka a wuta don ya hora ka domin cikon adalcin shi wannan shine aƙidar ahlus sunna wal jamaa Allah maɗaukin sarki ya sa dace to mun fara tattauna waɗannan mutane da manufofinsu da kuma irin yadda a yau suke yaɗa waɗannan aƙidu nasu cikin matasa amma da wani salo wanda in ka fahimta ba sai ka ga mai irin wannan aƙida sai ka ɗauka ɗan uwanka ne a halus sunna sai ka ɗauka in ka ji wasu kalmomi da ke fitowa a bakin irin su sai ka ci o'o oh, oh, ka ji waɗannan su ma suna fahimtar alkur'ani da suna irin fahimtar magabata ba su ba ne tsabar salon yaudara ne in an duba sai a ga to wai wani da'awa ne take ci a yankin da ake son a yada wannan in shi'a ne to da rigan shi'a za su zo idan sufaye ne da rigan sufanci za su zo ma mutane idan kuna cin kasuwan sunna ne san farera a bisa fahimtar magabata to da wannan rigan za su zo muku an gani kama a ƙarƙashin ƙasa sai su rika zare muku mutuncin alkur'ani da sunna da magabatanku da malaman farko da wadawa dawa amma bari za mu bar malaman sunna su gaya mana wani ɓangare na ɗabi'unsu da kuma ayyukansu mai yiwa da wasu maganganu irin nasu Allah ya sauwaka wa tariqatu ha'ula'il qawm kama yaqul ibn al-qayyim narju ila ulama'ina mala yake cewa hanyar da irin waɗannan mutane suke bi wajen ɓata nassi da gurɓata shari'a to bayanin su dalla-dalla mu ba mu da bakin magana inji ji ibn al-qayyim za mu mai da akalan magana ne zuwa ga muji mai malamanmu za su faɗa jama kamar ibn al-qayyim yana faɗin haka don allah ire-irenmu sai mu bugi ƙirji mu ba nassi mu. ibn al-qayyim ga littafin shi zadul ma'ad wajen mujalladi bakwai da ka ya zauna ya rubuta wannan littafi ko ba shi kaɗai ne littattafan shi ba mun gane ibn al-qayyim al-jawziya talibin ibn taymiya ne tamam masu irin wannan aqidan su za a zare masu ganin mutuncin irin waɗannan malaman an gane in ka zo kana malam wane ya ce littafi kaza waje kaza to sai su nuna ma waɗanda suke yaudara cewa wannan duk ne to za ka ji abin da suke son idan aka kau da waɗannan malaman to abin da suke so shine su su mai gurbinsu an gane wannan da kyau ku? to amma muna tafi mala ya ce istikhiraji ma'anin nusus wa sarfuha an haƙa ha bi an anwa'il majazat so irin waɗannan suna ƙoƙarin tsaraitar da nassi ne su yi ma nassi zigidar su yi mai timbir kun gane alkur'ani da sunna za su yi ƙoƙarin tsaraitar da shi daga asalin ma'anan da nassin yake ɗauke da shi ga abin da nassi ya fuskanta to so kuma sai su yi ƙoƙarin suna maka ba wannan ba ne ai wannan nassi ga inda yake an gane malam zai yi ƙarin haske a gaba wasarfuha kuma suna ƙoƙarin kauda nassi an haƙa ha, daga haƙiƙanin yadda nassin yake na tabbas bi anwa'il majazat suna tani ai majazi kaza zai yi ɗaukan ma'ana kaza zai iya yiwa kaza ai menene menene da haka sai abu sai a cire man nassi duk abin da ke mutunta shi sai a aje shi a bisa yadda suke son nassin ya tsaya wa gara'ibul lughat kuma za su makale da yaren larabci yi ta gwalangoso da salo domin ka ce ka ai ko malamai ne ka da suke kutsawa cikin abin da ya shafi tsantsan yaren larabcin da alkur'ani ya sauka da shi duk wannan makirci ake manasi domin nassin a bar shi ya zama zigidar yanzu duk darajar sarki duk martabar sarki don Allah in ya fito ba auduga yaya hmm? a ce sarki ya fito tsarara kuna gane wannan to haka suke son sarka manassi za ku ji yaya mala ya ce mustankar awilat kuma za su zo suna yi ma nasi tawili abin kyama fa'adda bihim haza zannan fasid ila nafzil kitabi wa sunna kunga irin wannan zaton da suke ma nasi na abi duk wani abin da yake raka nasi zuwa ga a fahimce shi kamar yadda Allah da manzo suka yi bayani a bisa fahimtar magabata to yana kai mutane zuwa ga masu watsi da alkur'anin kuma su watsi ma da sunnar irin waɗannan don ka ja masu aya ka fassara masu da fassaran aiki da maganan annabi da aiki da fatoyin sahabbai da fassaran malaman farko ba za su ɗauka ba za ka zo ka ji su inda suke ma ƙur'ani yadda suke ma hadisi ƙur'ani da hadisi ba abin da ya dame sa da ɗaukan fassarar magabata sai dai za a yaudare ka ne ga abin da ake so kamar yadda qur'ani ya ce wa iya kulluhum ya ya'tu ilayhi muz'inin in suna da gaskiya ka ji jawo shi ai sahabi ma ya ce kai za a yaudara kai da kai dadawa sahabun. ai malam wani ma ya kai za a yaudara saboda kai ne kai da shi amma da sai ka ce to ba matsala mu ɗauko kadiyya kaza wacce akwai qur'anin da hadisin a bisa fahimtar magabata wanda ka ƙiyadda ka bi kai imani abu wannan magani ba zai yadda ba isa kun banda mutane suna da yawan mantuwa dan bid'a bai kamata ya ce ihin a gabansu ba Allah shi kyauta wa sahaba wa tabi'in kuma su suna kokarin su sa a yi watsi da maganganun sahabbai da tabi'ai wara a zuhurihim a bayansu a zubar da waɗannan ka daina ganin daraja don an ce maka ibn abbas ya fassara ko umar ko abdullahi dan kaza ko wani ko wani ba abin ne dame su da wannan ana gane wannan da kyau ku mala ya ce fajama'u bainal jahali bi tariqati salafi wal kadhibi alaihim to so sai suka hada bala'i iri biyu na farko sun jahilci farkin magabata wannan manhaji na bin alkur'ani da hadisi a bisa fassarar malaman farko sun jahilci a hanyar yake da kuma yi ma malaman farko ƙarya da ƙazafi domin sun ɗauki sunan sun sa kansu duk wanda ya ga irin abin da suke sai ɗauka haka malaman farkon suke ke sa ko ba su taɓa saba ma Allah ba ko kaga wannan alhakin ba za su kai labari ba an fahimci wannan Allah madaukin sarki ya kiyaye wa bainal jahali wa dalali bi taswibi tariqatil khalaf sannan a ɗaya hannun jahilci ya kai su haka bata ya kai su suna ganin hanyar magaba ɗan baya shine daidai an gane hanyar 'yan baya shine daidai amma hanyar magabata fa su ba sa ganin wannan hanyar ita za ta kai su ga abin da suke nema wata awil idan idza mana takzibar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala yace duk fassaran da malami zai indiya cikin fassaran na akwai ƙaryata annabi fa hasbuhu zalika butulanan wannan fassaran ya ishi ka gane ma ƙarya ce tsagwaranta ake maka misali abu ne zai faru zamanin annabi annabi ya magana ko annabi ya aiki shi wannan ne fassarar wannan ayan kawai bai da wani fassara saɓanin wannan idan wannan abin ya maimaita a zamanin guku to wancan fassarar na annabi za a ɗauko a fassara wannan abin da ya faru da ku da wancan nasin ƙarara an gane idan wani ya zo da wani fassara saɓanin abin da yadda ya faru zamanin annabi aya ta sauka annabi ya fassara ayan sahabbai suka fahimci yadda bayanin yake tsaf daga annabi daga sahabbai yau sai wannan abin sai gashi ya zo sai wasu suka ɗauki wannan ayan suka fassara ta saɓanin na annabi da na sahabbai suka yi nasu da ya ce wannan kai tsaye ƙaryata annabi ne kun gane kuma fassarar ɓanna tana kai mutane zuwa ga ɓata yanzu har mutum ya kai ƙarfi da goge wanda zai iya kallon abin da annabi ya ce ba daidai ba ne amma ba za a ce ba daidai ba ne ƙarara aikinsu ne zai bayyana shi za ƙur'ani ya ce za a gane sojan tuntuɓar harshe shi akwai lissanul kal baki ya ce ƙarya ne akwai lissanul hal aiki ya karyata kawai ba tare da an bude baki an ce ƙarya ne. wannan shi ne a aqidan waɗannan mutane ibn al-qayyim ya faɗi wannan a cikin littafin as-sawa'iqil mursala kuma na sha faɗa ire-iren waɗannan mutane da suka ɓata kuma suke son su ɓatar da mutane dare da rana birni da ƙauye ba faza ne suke da shi ballantana ce ka ganshi da uku uku shine kuma ba yare bane ballantana ce yan kabila kaza ne ba yanki bane ballantana ce dan kudu ne ko dan are ko dan kaza kuma ba wai yanayin halitta bane ballantana ce farare ko bakake ko dogaye ko gajeru ko sirara ko masu ba wannan muguwar aƙida ne da ke sadadowa kawai mutum ya samu kanshi a ciki ya ɓadda mutane domin cimma ra'ayi da abin da yake so Allah ka kiyaye mu karanta littafin as-sawa'iqul mursala na ibn al-qayyim bayani tabbatattu suna ciki mala yace wa ƙarar sadaka fihim rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ha yace annabi yayi gaskiya da ya tsaye cikakkun bayanai akan irin waɗannan mutane da za su bayyana yace sayakunu fi akhira ummati una, a ƙarshen al'ummata za a samu wasu mutanen da yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum za zo suna mako su bayanai wanda ku da iyayenku ba ku san su ba an gane shi yasa idan muka kawo aya sai mu koro bayani sahabbai suka karantar da almajiransu tabi'ai tabi'ai almajiransu atba'u tabi'ina atba'u tabi'ina almajiransu tabawul atba haka haka haka haka har ka ji bayani zuwa ga malaman zamaninka kaga wannan ilimin wannan fahimtan magabatanka tun na farko sun san su iyayenku da kakanninku ba wai iyaye da kakanni jahilai ba malamai ake nufi sun san su sun san wannan bayanin a kowace tabaka a kowane zamani an bayyance wannan da kyau ko ba bata muku lokaci aiki ba karantar da ku aiki sau saboda kokarin fada da wannan muguwar aqidan da annabi ya san tana tafe an gano wannan da kyau ku annabi ya ce fa iyyakum wa iyyahum ka shedun ku da su ta annabi ya ce me ka shedun ku da su wannan hadisi rawahu muslim wa fi riwayatin a wani ruwaya ce la kum kakku bari su batar da ku wala kum kakku bari su zama maku fitina ta yadda za su fitine ku a cikin addininku? ku kana bin Allah ɗoɗar su zo su ɗauke ka cancan daga bin Allah su tsora ka kan wani abu karka yadda su yi maka wannan kwanta-kwanta rawahu muslim wannan hadisi al-imamu muslim ne ya rawaito shi ha'ula'i mala yace kaga irin waɗannan mutane sune ashabu i'adati qira'atin nassi sune wanda suke cewa dole a zo a ƙara karanta wannan nassin sabanin yanda aka karanta shi a baya sun mai da alkur'ani yadda kasar tsarin mulkin najeriya idan wasu mutane suka taso wuyansu ya karfi sai su ga wasu ayoyi cikin tsarin mulki bai masu ba to sai a kira taro na amendment ya za a zo a daidaita shi don yi daidai da fahimtansu da ra'ayinsu sai a ce wannan shi ne amended an riga an gama tabbatar da shi da ra'ayin karfi wai sun ɗauka ƙur'ani ma da hadisi haka yake duk malamin da ya taso ko da ya naɗa kan shi malami ko aka naɗa shi to gani yake duk wani nassi in ya daidai da fahimtar shi ba to sai an ƙara karanta shi an gano wannan da kyau ku to shine sai su ce ai aya kaza ko hadisi kaza ya sauka ne a zamanin annabi kan kaza to mu kuwa a zamanin mu yanzu wannan ayan ba da mu ake ba da suwa suwana ake yi in kun matsa suka rasa yanda za su yi sai su yi muku kiyasi ne za mu zo kansa ai jahiliya ne akwai karatu kansa matsayin jahiliya an gano wannan da kyau ku Allah ya kiyaye to su ne ‘yan a ƙara sabunta ƙira'atun nas sannan alƙira'atul jadida lin nassi wani lokaci za ka ji ana masu take da ‘yan sabunta karatun nassi putuful kun gane tafsiran da malaman farko suka yi ba su ganin su da kima fassaran da malaman fiqh suka yi na farko ba su ganin shi da daraja sharhin da malaman aqida tun daga zamanin sahabbai da tabi'ai wannan bai da wani mutunci a idan su sa yanzu misali in in kawo muku misali guda ɗaya ne wanda ƙila mafi yawancin ku misalin zai iya kaiwa gare su yanzu duk hujjoji da bayanan da muke kawo kan masjidud dirar ya kamata a samu musulmi ɗaya yana sallah a jarar. wannan aƙida ce ba ita ce da ainiha kun gano wannan da kyau ku ba wani canji ta ce ta ma bayan da ka iya idan Allah maraukin sarki ya shirya da bawa yi saka batar da shi in ku ya batar da shi fa inda shirya hannun annabi yake da annabi ya shirya da abu tsalib ta ma kai yanzu ka kai darajar annabi ne shirya na hannunka ne za ka shirya da wanda kake so shi sa wannan bala'in sai dai wanda ya yake zuwa makaranta ya shiga uku an gano wannan da kyau ku kana na ana karo da kai ana karo da kai a buga kana a buga ka can kawai kana zaune baka farga ba sai ga malakul mota a kanka a lokacin za ka gane idan Allah ya halice ka ka zo ka cika more ne to shi kenan in kuma ya halice ka bauta mai ne to ka nemi inda ya ce a bauta mashi ba ka ba jiki magayi mun gano wannan da kyau ko wani mawaƙi yana cewa a yi zanna a zanna lafiya mu ko mana cewa abin nassi a zauna lafiya in ko kaki ko Allah ka bar zaman lafiya ko da ka ci lafiya launiki a lafai lafai dai Allah madaukin sarki ya kiyaye to sai mala ya ce ha'ula'i kun ga irin mutanen nan su ne a yuriduna alistigina'i anin nususi kawa idil masala su ne wanda su suna wadatuwa ne da nassi ta hanyar kawo qawaid na cewa abu su suna bin maslaha ne su suna kallon mai dace da su me za su yi su amfana me za su yi su samu kaza ko me za su yi su samu masalih haka suke kallon nusus sannan wadarurat da kuma bukatansu ne yanzu addarurat kawai matsaloli na damuwan kansu da abin da suka fahimta su a karan kansu da tunaninsu to haka suke son su gina addini ba da tunanin magabata ba kisa sa annabi ya ce fa iyyakum wa iyyahum nasu daban naku daban Allah ya taimake mu ha'ula'i humul adu ya ce waɗannan su ne asalin maƙiyanku fa hazar hum Allah ya kul a herdunku Allah ya kere hadil ƙira’a aljadida linnas ita wannan sabuwar aƙidan da matasa suka shigo ko aka yaudare su da ita cewa nassoshi dole a sabunta karanta su ta hamilu Kaniya ta gayyurin dini to ita tana ɗauke da wani package ne a cikinta na cewa dole wannan addinin sai an canza shi allazi arafatuhu umma wanda al'umma suka san ga yanda yake karantar da shi da tsarin shi to su za su zo maka da wani tsari na cewa a canza shi amma da hikima za su gaya ma tagayiran kamilan so suke a canza wannan addinin dukkanin shi wanda da malamanmu da suka gabata tun da kan sahabbai zuwa wanda suka mutu bana za su dawo duniya su ga irin wannan fassarar na waɗannan 'yan takitan to za su ga su ba su ma wannan addinin da ake yi an gane yanzu waɗancan bayanan da ne muku ishara muke gabatarwa na dira idan da ƙarya ne malaman suke gaya ma al'umma zai yi wa a ce duk wannan tsawon zamanin sun zuba littafai sun cika shi da ƙarya ba wanda ya warware abin da suke faɗi duk su muhammad nasir dinar albani sun ga wannan bayanin kuma suka ɗora a kan nasu su dimbas su usaimin su shankiti su fauzan su ibnu jibril suwa suwa duk waɗannan suna gani ana faɗa a cikin waɗannan littattafan sai su basu su ibnu taimiyya su ibnu alƙayyim su al'imamu zahabi su ibnu abdulhadi jama'a kuna gano wannan duk sai su bar wannan ɓannan da ci in waɗannan ma sun bari sai Allah ya bar ɓannan ta ci gaba da tafiya ana kallon shi fa a rubuce a littattafai da lambar mujalladi da shafi da komi hanya amma yanzu lokaci ne fa na yanci kun gano wannan zamani ne na yanci kai ka murmushin yanci kawai ka ko in ka mutu haka ka ga mala'iku Allah suna da yanci su kuma Allah ya ba su izini su tumur musaka. mun gano wannan lokaci ne na yanci abin da ka ga dama ka yi mun gano wannan da kyau ko mu dai namu shine mu zuba naski kawai mu zuba bayanai mu yan dako ne kana shi dan dako bai asara ya isar da sako a biya shi an yi aiki ko ba a yi ba an yadda ko ba a yadda ba an yabo ko an yi zagi oho shi da ya riga an gama biyan shi an gane wannan da kyau ku shi za ka yi ta hada Allah ya tabbatar da da ganka kan shirya Allah shi kyauta to shi ne sai yake cewa gayirul manhaj suna ƙoƙarin canza manhajin magabata wai sammuna ul islamul yau suna kiran wannan cewa musuluncin yau li'annahu ghairul islamil amsi ba ba shine musuluncin jiya ba tajdidu hadhihi an al'an ta duk wata qadiyya ta fara zamanin annabi suna cewa ba irin tasu bace dole a sabanta ta mun gano wannan da kyau ko asariya za su ce wannan ai qadiyya ne ta zamani wa ƙabiyyatu tajdid kuma qadiyya ne na sabinta al'amara ba wai a tsaya a zama daskin da riɗi sai abin da waɗancan suka faɗa kawai sai mu zo mu maimaita ba kai ba yanci kenan idan hadhil mas'ala khatwatun wahida a wahida mala yace kun ga wannan matsalar ko kun ga wannan abin da waɗannan suke yi ko wallahi suna zuwa da bala'i ne ɗaya bayan ɗaya ba lokaci ɗaya za zo muku haka ba kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan suke zuwa muku da shi kan ku farga kun nutsa wallahi kaɗan kaɗan ake zuwa muku da abubuwan yanzu an ja maka Kur'ani da hadisi kai fa ahalin sunna ne kiri aka nuna ma bar wannan Kur'anin bar wannan hadisin amma ba ce maka bari da irin wannan kalman ba cikin wasu tsare-tsare na ba kawo maka ayan da ta tashi wannan ayan aiki ba ba kawo maka hadisin da ya tashi wannan hadisin aikin ba sannan ba kawo maka fassarar wani sahabi ko tabi'i ko wani malamin sunna da ya gabata ko wanda kuke raye da ya tashi wannan fatawan aiki ba amma kwakwalwanka da zuciyanka da tunaninka ka yadda ka bar wannan ayan ka bar ra'ayi khutuwatun wahida wara'a wahida ana tafi kan isa li'annahu indahum annal islam domin su a wajensu musulunci bil amsi ghairar islam bil yaumi ba shine musuluncin yau ba ghairar islam fil gadi kuma ba shi ne musuluncin da za a yi gobe da jibi da gatan duk zamanin ku yadda ku gada dama ku ba nasti kawai ba shi ne makaranta masail jahiliya ba kowa ya fahimci nasti kawai ya ɗaura shi a bisa maɗaurin da yake sai ya aza kawai shi kenan ka ci gaba ne musulunci kuma kowa na da dama kuma ba wanda ya isa su maɗa'a za su yi addini ne su ya ga suna mu za mu bauta mu Allah ne kaɗai a bisa fahimtanku ko a bisa fahimtan wa ko shi bautan Allah ana yi ne a bisa fahimta yin da ka so ko ku a bisa ra'ayin wanda ka ga dama cikin ulama sun, jahili in yaji wannan sai ɗauka ce ko ba gaskiya ne ko ba daidai ne Kula maɗaukin sarki ya kiyaye tabin da ya rage shi ne mas'alatu dukhulil jannati wan nar yanzu kun ga wannan abin ko wani zai ce to a ana nan za a zo su gaya muku wuta ma ƙarya ne aljanna ma ƙarya ne kaza ma kaza ne kaza ma kaza ne domin ya ce maka mas'ala menene khutuwatun wahida wara a wahida ana tafe kan isa duk abin da kuka sani na addini na sunna haka za su riga bin su ɗaya bayan da suna cewa ba daidai bane kaza ba daidai bane kaza ba daidai bane jahili sai ya ɗauka jarunta ne ana nan ana kwana ana tashi abin da ya sani ma'alumin min addini bi darura sai a ce mai shi ma wannan ba daidai bane Allah ya kiyaye mas'alatu dukhul aljanna aljin aljanna menene hakikanin bayani dangane da shigan aljanu aljanna aljani zai shiga aljanna wannan dole ne mai bayani a ƙidan mu ko wa hunaka bahasun tsarifin mustatsarit mala ya ce akwai bincike mai darajan gaske wanda aka zo da shi su ila ibn taimiya an tambaye ibn hal ya da jinnu aljanna shin aljanu za su ga aljanna bahasun tsarif yuqalu lahu hal ya da kolal jinnu ma za ya ji ibn taymiya menene ansan da ibn taimiya ya bayar yace laysa hunaka nassun sarihun bilmani man'i aw bil Ya yace akan wannan matsalan ba nastin da ya ce ba za su shiga ba ko babu nastin da ya ce lalle za su shiga to kaji inda malamai anan suke da daman fatawa shi ma fatawan fa sai in suna da madogara amma nassi ƙarara. ya ce wani kakkai kaza kuma ya gaya maka watilkal ayyamu dawilu ha bainan na sai wannan abin ya maimaita a zamanin ka irin wancan sai ka su dabaru sai ka afka cikin shi kana ganin ka da su wilat ka ji aqidan da ka shiga yanzu ba ka da aya ko ɗaya da ya ci aljanni zai shiga aljanna ko ba ka da aya ko ɗaya da ya ci aljanni ba zai shiga aljanna to ya za a yi Shin irin tambayoyin da ake kai ma ibnu taimiyya yana gidan yari ya iya warware su malaman da ke gantala a gari ba wanda ya iya warware ko daya ba shi ne makaranta jiya ba lam yarid hunaka nas ibnu ce babu nasi kan wannan matsala walakin alladhi yadhharu min an-nusus sai da ibnu taymiya ya ce abin da ke bayyana dangane da fahimtar nasoshi annahum yadkhuluna aljannata jannata cewa aljanu za su shiga aljanna kaga ba wai da nasi ba sai zama bidilalatin nas wannan ka'idoji na usul fiqi da qawaidul fiqhiyya sai an koya maka amma ana koya maka sama sama <laughs> to zai ga inda za a yi mutum ya iya kun gano wannan da kyau ku ya abin abinda nasi yake nunawa za su shiga li'anna allaha azza wa jalla qala fi suratul rahman ibn taymiya ce saboda Allah ya fada cikin suratul rahman lam yatmishunna insun qablahum wala jan yace kafin zuwan yan aljanna waɗannan matan aljannan to mutum ko aljan ba wanda ya taba taba su ashe wannan yana nuna aljani zai shiga me har zai taba matan aljanna irin nasu <laughs> eh tunda da al'insu zai shiga iya taɓa ko to shi ma aljinnu zai iya shiga ya mai ya taɓa to kafin shiga aljanna ba wanda ya taɓa taɓa su su garandan gangariya ne su aya ta saba'in da hudu cikin sautin rahman wala ya kunin nafi illa ala amrin ah, mutahassil ibn timiya ya ce ba zai yi a kore ba sai abin da zai iya yiwuwa au kama qala mare ce ko kuma fatawa ne ibn timiya ya bada cikin irin wannan bayani a karatun da muka yi jiya a cikin tarihin ibn timiya ai malai ya gaya mana cewa ibn timiya yakan zo ya bada fatawa da ayoyin alkur'ani malami hankalinsa ya ɗimoci su kasa gano wayya aka yi ibn timiya ya kawo wannan gogewan kenan ka bari kanuna an gano wannan da kyau ku idan girki ma wannan bai nuna ba aka ci ne yake yi da ciki yake dole ya fita ba arziki an bayyance wannan da kyau ku Allah madaukin sarki yake yayi mala yace wal iman bil masih dajjal yana daga cikin aqidan mu mu ahlus sunna wal jamaa shine mun yi imani da masihud dajjal zamu cikakken bayani akan masihu dajjal bayan mun ƙarasa jin bayanan da al'imam al ne mana mun gani ba gawa muke wai a sauri a gama littafi kaza domin ma kai ma ɗalibi ne kai sauri ka je ka samu wasu ba ai ba haka ake malanta ba kun bayanci wannan da kyau haka ake malanta shi malanta ko za ka yi zama kwankwaso da kwankwaso da ɗalibinka akwai a mau karatu kuma ana tashi ya zo ka ƙara koya mashi wannan karatun kuma ana yi ko ba yi koyan poli ne ba tara ke muku lectures ba ba kuna zuwa ɗalibin da kuke gani ya fi ku fahimta kuma ya koya muku wannan karatun ba wani lokaci har ku gane ma sama da ganewa malamin ba yi to zo ga me kuke yi kuma mu muna koyan karatu ne don mu shirin mu ba Allah ko ko don mai malanta eh in malanta ya samu a yi in bai samu ba kai dai shirye ne an gano wannan da kyau ku kai dai shirye ne ai malanta ku mutum dubu za su yi fitowa bagen malanta amma Allah maɗaukin sarki ɗaya kan zaɓa shi zan sarki cikin mutum dubu ɗaya kan zan sarki wani doki shi kan hawo wallahi wani ko sai jaki an gane yanzu ɗauko izala duk cikin izala ba wanda zai miƙe ya atishawa a kabbara sai ɗan gombe atishawa kaɗai in yi a bari wallahi sai an yi kabbara wani ko ya ƙaje ya ayaye ayaye hadisi ya kursi ya komi ba wanda zai ce sai a mace sai a ce kasuwa ba sai yana yi ba shi ya hau kawai shi da da lawa baiwa ne kawai na Allah in ka ce kai ma dole sai ka yi ko aiki ya ganka wallahi aiki ya ganka ba da ka iya wai ka sauko da shi daga wannan kujeran wallahi ƙaryan ka ya sha ƙarya mun gano wannan da ke ku yanzu ba da zai hau kan mumbari wannan bawon Allah ya haka ya haka me ra'ayi bai ja aya ba bai ja hadisi ba bai komi ba yana fara magana in yi haka sai ne Allah kenan kai kuma da haka koya yanzu in zo misalin yaka ka gani mai wakai mun kamara ba na zama abin tsokana dariya ba ke man wallahi haka Allah yake harkar shi yanzu duk yanda zaka zo aya ɗaya ka ɗauko can ka kawo ka ɗauko nan ka kawo kawai sai su ji ka ce ka je yana kwaikwayon Jafar amma Jafar yana yin wannan sai a je ne abin ka ji ya tsima ka ka ji ka gamsu ka amince yana jan aya ya fallo cin ya fallo nan ya fallo nan sai ga ka gane wani kuwa ya ara zai kuma ya iya zai yi daidai din yana fara sai ya mantar da kai abin da ya faɗi a baya <laughs> wannan baiwa ne na Allah yanzu sai ka iya zama kana sauran mala albani a kasar kai awa talatin kana ji shi bagaji ba amma wani minti arba'in da bakwai zai yi fa ba ka iya haƙuri allah allah kake a tashi kana da wajen zuwa haka ne wani abubuwan mutane su natsu za mu zo da bayanai don kai ne da masihi dajjal bayan mun gama jin abin da ne ya ba za mu zo da abin da bai faɗa ba don mun fi shi ilimi ne oh. ya san su ya ma fi mu sani kun gane amma su malamai ne manya yi sharhi littafai sun fi dubu yanzu waɗannan bayanan da zamu kawo kana zuwa wani littafin na sai ga ya kawo na bangare nan ya kawo na bangare can dan yayyarfawa ake yi kun gane wannan da kyau ku kaman karatu tukan mu da muke nan yanzu an jima sai ka ji wani katin muna cewa je ka samu waje ka za mun yi shi yanzu wasu karatu tukan da muke yi ba za mu yi su a ko ina ba sai a cikin kitabun shari'a da muke da safa an jima ranar laraba a nan ne za mu waɗannan bayanan kuma allah madaukin sarki ya taimake mu fauzan ya ce a sharhu min usuli ahli sunnati wal jama'a yana daga cikin aqidan ahli sunna wal jama'a <clears throat> al imanu bil masih dajjal <clears throat> shine dole imani da masih dajjal wa huwa rajulun min bani adam shi dajjal mutum ne daga cikin banu adam ya khuruju fil yahudi zai bayyana cikin yahudawa ne kun ji wani ilimi kila wani bai taba jin dajjal dan ina bane ji alherin karatu ko fauza ne ce zai fito cikin wa cikin yahudawa ne dajjal ba cikin musulmi zai fito ba ba cikin kiristoci zai fito ba cikin wa zai fito cikin yahudawa wa yattabi ahul yahud kuma yahudawa su za su bi shi saraka shi wa huwa al-mahdi alladhi yantaziruhu yahud kuma dajjal <clears throat> shine mahadi wanda yahudawa suke jira li'anna al-mahdi kullun yad'ihi mala yace ce al Mahadiyya. da shi mahadi nan kullun kowanne da ke bin addinai yadda ihe suna da'awan suna da mahadi al-yahud yadda unahu yahuda suna da'awan suna da mahadi wa mahadihim su mahadinsu waɗannan yahudawa huwal masihid dajjal mara yace shine masihud dajjal a shi'a ‘yan shi'a ma yantazironal mahadiyyar muhtafi suna nan suna jiran wani mahadi da ya ɓuya fi sirdab a cikin wani sirdab wani rami kama ya ƙolo na kama suke fade min zurriyatul hussein radiyallahu anhu ‘yan shi'a suka ce nasu mahadin daga cikin zurriyar hussein ne wa ahalus sunnatu wal jama'a su kuma ahlus sunna wal jama'a yanzuruna al mahadi suna nan suna sauran mahadi allazi akhbara anhu rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda annabi ya da labari fil ahadith as-sahiha a cikin hadisai sa ingantattu fil ahadith as-sahiha cikin ingantattun hadisai al fil ma'ana wanda ma'anan hadisin mutawatiri ne wa huwa rajulun min baitin rasul shi mahadi wani mutum ne daga cikin iyalan gidan annabi min alil hasan buna ali daga cikin iyalan alhassan dan ali ne kun gano wannan da kyau ku daga cikin iyalan alhassan dan ali yanzu gano suna yan shiya daga cikin iyalan wa hussein namun ahalus suna daga cikin iyalan wa alhassan kuma in ji annabi ya fi akhirin zaman dajja'a shi mahadi zai bayyana ƙarshen zamani shi dajja'a mahadi wa yi bayi uhul musulmun duk musulmi za su yi mai mubaya'a wa yi jahida fi sabilillah kuma zai tsaye da jihadi saboda Allah wa yamla'ul arda adalan zai cika duniya da adalci wa yi salli bil musulmina kuma shi zai zama limamin da zai ke wa musulmi sallah wa bayna mahum kazalika iz kharaja masihi dajjal to mahadi yana ci gaba da karantar da su da yi masa sallah da jihadi to lokacin ne dajjal zai bayyana fala yazalu almuslimuna fi ina'in minhu musulmi ba za su gushe ba suna shan wahalan dajjal hatta yanzu عيسى ابن maryam عليه السلام har zuwa lokacin da annabi isa ɗan maryam amincin allah ya tabbata a gare shi zai sauko fahunaka masihan mala ya ce ana akwai masih guda biyu masih isa na maryam sannan akwai Masihu dajjal mala ya ce masihu dalala huwa dajjal akwai masih na bata shine wa shine dajjal shine ba washe yake ce ma dujal shi ba washe dujal yake cewa sai sa ma mashin da ya zo da ido ɗaya saboda wai a gaya maka ba haushe fa ya yi imani akwai dujal yana tafi wannan mashin mai fitilla ɗaya sai ce mai mai dujal <laughs> Allah ya sa mu dace ومسيح الهداية سنة أوكي مسيح الهداية وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام شنو عيسى بن مريم شنو مسيح الهداية الله يسامح داتي مالك والمسيح الدجال يسمى بالمسيح لسرعة سيره في الأرض shi masihi dajjal ana ce mai masihi ne saboda yana da saurin tafiya a bayan ƙasa li'annahu yuhayyi'u Allahu lahu min al ma yumkinuhu min sur'ati sayr fil ardi saboda Allah madaukin sarki zai mai baiwa na yin gaugawa da yin sauri a bayan ƙasa lil'aza saboda ya cutar da mutane wal sharri don kuma ya yada sharri wal fitna kuma ya yada fitina cikin al'umma wa summiya bid dajjal kuma an kira shi da dujal ne min ad-dajali kalman daga ad-dajal ne wa huwa al-kadhib shine ƙarya li anna ad-dajjal min mubaligin fil dajli shi dajjal yana daga cikin waɗanda suka fi kowa zarbafawa wajen ƙarya wa huwa al-kadhib li'annahu kazzabun saboda dajjal makaryaci ne zamu zo mu ji karerayin da zai hatta innahu yadda'i annahu huwa Allah dujal zai zo ya da'awan cewa shi Allah ne wa yabtatina an-nasa bi sababihi kuma zai fitini mutane da wannan da'awa illa man sabatahu Allah kun ji ku sai wanda Allah ya tabbatar da shi wa ma'ahu jannatun wa narun dajjal zai zo da wuta zai zo da aljanna wa ya amalu khawariqa zai rika yin abubuwan da suka saba ma al'ada kun gane lokacin rani kawai saukar da ruwan sama rani ca ya fitar da tsarai ya azarta ya talauta ya kashe ya raya ta za mu zo mu ji daga annabi wahiya khawariƙun shaytaniya waɗannan abubuwa ne da zai zo yana bayyanawa a matsayin karama amma na shedanci laysat karamat waɗannan abubuwa da dajjal zai zo da su ba karama bane wa inna ma hiya khawariqun shaytaniya malam fauzan yace abu ne na shedanci ya jari Allahu ala yadayhi lil fitna Allah maɗaukin sarki zai sa abin ya faru a hannun shi don ya zama fitina wabtila'ul ibad da kuma jarraba bayi mala yace fa khataruhu kun ga haɗarin dajjal shadidun Haɗari ne mai tsanani walizalika hazzarat minhu an biya? da wannan ne annabawan Allah baki ɗaya suka tsoratar da mutane bala'in dajjal wa aksara man hazzara minhu nabiyuna ko kuma annabin ya yawaita tsoratar da al'umman shi dujal wa amarana an nasta'iza min fitnatihi kuma ya umarce mu nemi Allah ya tsare mu daga fitinan dajjal fi salatina a cikin sallan mu fi tashahhud a tahiyan ƙarshe haisu nasta'izu billahi min arba'in a inda zamu nemi tsarin Allah ya kare mu daga abu hudu min azabi jahannam wa min azabil kabar wa min fitnatil mahaya mamat wa min fitnati masihil dajjal Allah ya kare mu daga azaban kabari azaban jahannama azab fitinar rayuwa da ta mutuwa sai fitinar masihid dajjal a dattahiyan karshe kai wannan wa fitnatu hiya akbaru ta tajri ala wajhi al kun ga bala'in dajjal babu bala'in da ya kai shi a bayan ƙasa kaf wal iyazu billah haza huwa huwa al-masih ad-dajjal fawzan yace wannan shine masih ad-dajjal wa bainama huwa kazalika qad dayaqa al ana nan ana nan dajjal yana ta kundatawa musulmi wa azahum kuma yana cutar da su hom yana sa cikin jarrabawa iri-iri wa iza bil masihi isa maryam kwalam sai annabi isa dan maryam ya sauko yanzu lumina sama annabi isa zai sauko daga sama bayanin annabi isa sai a aqida ta gaba wal imanu bi nuzuli isa ibn maryam an gane zai sauko fa ya dajjal annabi isa zai sanya dajjal wanted ya nemo shi a ko'ina wa ya ƙatuluhu ya kashe shi wa ya rihal musulmi na minhu musulmi su samu sassauci dangane da fitinar dajjal wa ya tawallal amra a lokacin annabi isa zai zama wa shugaba baki ɗaya wa ya adilu fil arde ya cika duniya da adalci wa ya salib annabi isa zai karere ya cross wa yaqtulul khinzir zai kashe alade duk aladin da ke duniya zai kashe su wala yabqa dinun illa dinal islam babu addinin da zai wanzu sai addinin musulunci lokacin bayyana annabi isa tabtulul yahudiyya wan nasraniyya yahudanci da kiristanci zai watsi wa adiyanul kufur da sauran addinan kafirci kaf wala yabqa illa islam ba addinin da zai wanse musulunci wa yahkumu bi shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi isa zai hukunci da shari'a annabi muhammadin wa yakunu tabi'an lahu annabi isa zai zama mai bin manzon Allah ne shi yasa annabi ya ga ma annabi Musa lawa ga ma sayyidina Umar Lauka kana musa hayyan ma aho in tibai kai ko annabi musa ke raye ba wanda zai bi sewa sai manzan Allah kun gane wannan da kyau ko mala yace li annahu la nabiyya ba'da muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda babu wani annabi da zai zo bayan annabi wani sai ce to annabi isa ba annabi bane annabi ne wanda dama shi mai shi annabi ne amma yanzu da ya dawo an dakatar da taura yanzu shi ɗaya daga cikin mabiyan manzan Allah ne an gano wannan da kyau ku ba zai aiki da taura ba zai aiki da alkur'ani mai girma ne ba zai aiki da injila ba ma ba abin da zai aiki da shi sai ne sai alkur'ani mai girma annabi isa ɗan maryam kenan li'annahu la nabiyya ba'da muhammadin والمسيح إنما ينزل تابعا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم النبي إيسا زي داوني دين يبقى النبي محمد وحاكما بشريعته كما زي زي هكونشي دا شريعة النبي شريعة الإسلام شريعة المسلمين هذا هو ما يكون من ظهور الدجال malam fauzan ya ce shi ne abin da za mu taƙaita muku bayani na bayyanan masihi dajjal wa min nuzulil masih da kuma saukan annabi isa ɗan maryam wa miya isa masihan ya ce an kira annabi isa da masih ne ƙila ya ce li'annahu yamsahu zal'aha saboda in yanzu zai rika shafan wanda suke da lalura ra'u bi iznillah din mai lalura sai warke da izinin Allah wa haza min mu'jizatihi alaihi salatu wassalam wannan yana daga cikin mu'jizatihi mu'jizozin annabi Isa annahu yamsahu bi yadihi alal a'ma in ya shafi idan makaho wal abras da wanda yake da cutan baras wal akmaha da wanda yake da cutan mai dindimi fayyazulu maradihi bi mashatihi alaihi salatu wassalam shafan da zai mai nan take sai warke wani zalika summiyal masiha bi ma'anal masiha an kira shi da almasai da ma'anan ne almasiha ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to kasantuwan malam zai mana bayani dangane da abin da ya shafi annabi isa a gaba ba abin da za mu tattauna a nan dangane da annabi isa sai allah maɗaukin sarki ya sa mun gama bayani kanwa kan dujal mun gama kan dujal sai mu zo kan wannan da iznillah allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu a nan muke cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum